bismillahir yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala mahalicin samai da kasai wanda ke juya al'amura kamar yadda ya ga dama a lokacin da ya ga dama mun shaida Allah subhanahu shi kadai yake babu abokin tarayya gare shi cikin mulkinsa da jujjuyawan al'amura Allah subhanahu shi ya halicci samai da sai ya halicci bani adam ya ɗora su a bayan ƙasa ya aiko manzanni don su kira mutane zuwa ga kaɗaita shi da jajircewa a kan amanonin da suke kawo kansu mun shaida Allah babu abin da ke gagararsa don ko bai zuwa kusa da shi balle ma da yi ujizu shay'un fil ardi wala fis sama' babu wani abu take iya gajiyar da Allah ko a sama ko a ƙasa da ya yi sama da ƙasa har ila ƙiyami sa'a har ila ma sha Allahu babu wani abu da zai zama iko ga tsarin Allah subhanahu wa ta'ala mun shaida lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ya aiko shi da shari'a ya ba shi fiyayyen littafi shine alkur'ani mai girma ya umarce shi dukkan mutane zuwa ga mafi aiki na kwarai a cikin ka samu kansu ya kuma umarce shi ya kuma umarci al'ummarsa da jajircewa akan dukkan wata amana da aka ɗora musu ya isa da saƙon Allah da shi komai ba Allah ya shaida haka mala'iku sun shaida dukkan salihan bayi tun daga sahabbai har zuwa waɗanda za a haifa a ƙarshe matuƙar mutanen ƙwarai ne su sun shaida lallai kuma za su da lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da sakon Allah shine mafi kyawun mai tabbiyantarwa kuma tsayayyen masu tsayuwa kan abin da yake shine gaskiya kira da amincin Allah su tabbata gare shi bisa alayensa da sahabbansa da duk su bi su kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau hudubar tana tunatar da mu ne faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisin Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma hadisi ingantacce da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ke cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati yace ku masu kiwo ne akan amanonin da suke kanku da kanku kuma kowa a cikinku za a tambaye shi game da abun da aka ba shi kiwo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafa sashi al-imamu ra'in fi ra'iyatihi wa mas'ul al-imamu ra'in wa mas'ulun ar ra'iyatihi annabi sallallahu alaihi wasallam ce shugaba wato mai kiwo ne kuma za a tambaye shi ranar tashin alkiyama game da abun da Allah ya ɗora masa na kiwon waɗanda shugabanta sai ce warrajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi kowane mutum da ka gani wato amana aka ɗora masa shi ne kula ne game da iyalan gidansa kuma za a tambaye shi ranar tashin alkiyama game da wannan amana yace wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha annabi sallallahu alaihi wasallam yace mata duk wata mata da kake ni wato an ba ta kiwo ne ta kula da gidan mijinta kuma za a tambaye ta ranar tashin alkiyama game da wannan kiwo yace wal abdu ra'in fi mali sayyidihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi bawa an ba shi kiwo ne ya kula da dukiyar shugabansa kuma ranar tashin alkiyama za a tambaye shi game da wannan kiwo da kaɓoɓi da aka ɗora masa sai rawin hadisin ya ce kuma ina tsammanin kamar najiya ya ce warrajulu ra'in fi mali abihi wa huwa mas'ulun fi ra'iyatihi kuma duk wani mutum da ka gani mai amana ce aka ɗora masa cikin dukiyar mahaifinsa ranar tashin alkiyama za a tambaye shi game da wannan amanoni waɗannan sai ce wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati a ƙarshen hadisi ya buɗe shi ya sake rufewa da shi dukanku duk wani mutum da ka gani akwai amana a kansa kuma za a tambaye shi ranar tashin alkiyama wasu yasa wannan hadisi ya zama taken hudu ba a yau saboda halin da muke ciki a yanzu halin da muke ciki a yanzu musamman a wannan ƙasa mu mu ne muke kashe ƙasa muke kuma neman wasu su gyara kasar kowa ya sake amana da suke kansa sai wanda Allah ya kiyaye biyuwa daga cikin mutane ba su samu amanar kansu ba misali likitoci amanonin da yake wuyansu na kula da lafiyar mutane da dukkan asibitocin inda aka ɗora musu na haƙi kuma za a tambaye su ranar tashin al'iyama game da wandan. malaman jami'a amana ce a kansu kula da ɗalibai da ayyukan abubuwan da zai sa ci gaban jami'a za a tambaye su ranar tashin alkiyama game da wannan malamai a sakandare malamai a firamare ma'aikata a kowace ministiri ma'aikata da kowane irin bangare sannan ayyukan kasuwanci sannan iyalai ne gida ne kowa da mas'uliyar da take wajibi a kansa kuma allah zai tambaye shi idan muka ɗauka ɗan daga cikin waɗannan a ababin misali mu ɗau jami'a kawai da suke aiki a cikin da mu fara da su da ke masallacin da suke cikin jami'a idan muka duba yawa daga cikin mutane ya aka ce satin farko an dawo karatu wani za ka samu ba su bai damu ba amma yana karban salari shi ne ra'in akan wannan ya fara lakca a wannan satin kuma wa huwa mas'ulun a ra'iyyatihi ta a tambaye shi sai da ana cewa ba fara lecture ba ba fara lecture ba ba fara lecture ba har abun ya dore wani ba zai tashi lecture ba sai an ce saura sati hudu jarrabawa wani saura sati biyar wani saura sati uku ya zo ya takura kansa ya takura wa'yansu ya sa kansa a cikin wahala duk amana ta yi kansa ba ruwan sa ita idan ka wasu ɓangaren amanoni da suke tabbatar ma mu muka kashe ƙasan nan muke kuma surutu a kanta muke jiran wasu su gyara ta muke zagin wasu daban su ma suna zagin mu abin da ya kamata mu lura shine nawa ne za ka samu wani an ba shi dama ya je ya yiwo karatu an biya kuɗi ya tafi karatun wani ya gama wani bai ma tafi karatun ba jami'o'i da yawa a wajen jami'a kan iya wannan ba za ka samu ɗaiɗaikun jama'a wanda sun je an yi komai amma kuma sun zauna wani zai ce ma ya samu aiki ne wai a ƙasar da ya je bayan sai da ƙasarsa ta kashe kuɗi a kansa wacce ƙasar ma tukunna ta ganshi amma ya gama mai hukun ya dawo ya rike amana bon ya cika ya yi signing amma ba zai dawo ba da mai tsada kawai ya kashe ƙasa ya ci amanar Allah ya ci amanar take kansa kuma ya watsar da abin da ke na amana ne yawa ba su damu ba wani kuma yana nena wasu tangarere ne a wasu gurare yana ganin cewa abun da samu bari yayi kaza da shi ya yi kaza sai abubuwa su da sai abubuwa ba su barka Na wani wanda ke tunanin su samu kaza za su warware a rayuwa amma kuma sai suka kara shiga cikin bashi saboda tsari ba a bi shi yadda ya kamata ba kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati idan ka dauki likitoci da yawa likitoci mai karanta likitanci a ƙasar nan jihar tana bashi wani dan abu haka na allowance mafiya yawa kuma ya yi sanin bon zai wa jihar aiki amma da yawa daga sun gama yu kawai shi kanan suna neman kuɗi amma in Allah ya baka baiwar likitanci ka sani cewa kuɗi zai zo da kansa in Allah ya ga dama Kawai kai ne za ka neman kuɗi ba tausayi da abubuwa da ake tsammanin likita da shi da yawa likitoci sun watsar da wannan suka wayi gari sun balla kasar da wai an ce kwanan nan likitoci sun taru abuja wai saudiya za ta ɗau likitoci idan ka je saudiya aka ɗauke ka likita ka tsoka za ka yi aiki na kashe ƙasar saudiya da irin yadda ka kashe najeriya nawa ne likitoci suna zaune suna hira za a kawo madar lafiya a kwance ƙasa kallonsa suna hira da abokansu? suka kashe ƙasa suka kashe asibitoci nawa ne likita zai zo yana cin gyaɗa marar lafiya yana kwance kuma aikinsa ne bai duba shi ba kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi su zo suna fada suna maganganu akan abun nan kalidan a cikin likitoci suke da suke sanin addini suke yin abun da ya dace da yawa ba su yi abun da ya kamata ba likitoci nawa ne gashi na asibitoci sai an kawo lafiya an kwantar da shi an yi mene abubuwa da yawa na tausayi kuma sannan jihar mu ta ba shi tallafi da yake karatu wani bangare ne ake ba su tallafi suna karatu amma mutane wai sun taru abuja za a kai saudiya wallahi in ka je saudiya kai latti minti goma na kwana biyu ka gani in za a barka a kasar dattin minti goma na zuwa ofis ka duba marar lafiya ko kuma a kwantar da marar lafiya ka tsaya kana hira a saudiya ka gani yi haka sau biyu in za ka kwana da saboda ba za su bari ka kashe musu kasar su ba ba wai kun taru za a ɗaiɗe ku ba ƙarya ne kuke yaudaran kanku likitoci na ƙwarai suna nan da ilhamdu alhinna da suka zauna suka rike abubuwansu da alkali Allah ya musu albarka likitocin da su suke rike da FTH su suke rike jami'a kwalejin likitocin su suke yi sun haƙura kuma Allah ya daga su wasu suna nan suna zirga zirga ba su je ko'ina ba kai yajin aiki wani abu ne bayin Allah mutanenmu al'ummar ba sa cikin zuciyar mu, mun kashe kasa mutane kai ya kamata wani lokaci abun da kace wai sai an biya ka a kansa ka cuci kanka akwai abubuwa da yawa da za ka yi kawai don lada a gurin Allah tun da Allah ya baka wata dama da ba wa jama'a da yawa a cikin bayan Allah ba to Allah ya baka daraja ya kamata ka tsaya ka yi amfani da wannan ɗaukar ɗaukaka duniya da lahira jewa daga cikin mutane sun watsar da tunanin lahira suna ɗauka cewa za su samu ɗaukaka a duniya ɗaukaka in ka neme ta a gurin Allah ba za ka taɓa samunta ba ya kuma yin Allah waɗanda suka tafi sun tafi a sun cika bon sun tafi eh, jami'oi wani ya tafi PhD a kasar waje kasarsa ta ba shi kuɗi ya je kuma ya zauna a can wai ya samu aiki a can wallahi kasar waje abinda kawai za ka amfanu da shi Shi ne kawai eh yawanci akwai security akwai standard rayuwa akwai wutar lantarki akwai kaza kaza amma komai da kake tsammani in ka ci in ka ji ana yaudaran ka cewa salarin su in kai converting to Nigerian currency zai baka miliyan kaza to ka tambaya kuma miliyan kaza ne miliyan nawa ke biya haya ka tambaya a wata ɗaya za ka samu kana biyan ɗaki two bedroom kana biyan wajen dubu ɗari takwas ko biliyan ɗaya na yi kumbatin su Nigerian currency saboda haka wannan yaudar ce ne kawai an kashe kasa wai za wai za ta ruwai wai wai Saudiya za ta dau ma'aikata za ta dau likitoci suna suna suna rigiri in mutum ya je Saudiya yana likitanci bawan balarabe yake zama duk wanda zai zo ya faɗi gaskiya mana aka ga yana lallabin balarabe amma a nan kasar da aka baka kuɗi kai likitanci baka tausayin talakawa yan uwanka baka tausayin jininka biladi wa in jarat alayya azizatun wa qaumi wa in jaru alayya kiramun kasarka duk abin da ta kasarka ce jama'arka duk abin da suka jama'arka ce da kuɗin su kai karatu ko kuma an baka wani tallafi ko dama ba wani abu mai wanda ta ka karaya karya bane ka gode wa Allah akan baiwar da ya maka cikin mutum ɗari a samu biyu likitoci kasa ka zama kana cikin wa'innan biyu ka gode wa Allah ka yi aiki domin Allah ka yi ɗaukaka duniya da lafiya ya kuma in Allah in a duniya kai kuje neman ɗaukaka kun yi asara yaya muna musulmai ba mu gane Allah ba har yanzu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi in ka koma bangaren shugabanni a Najeriya ne yawanci kai zaka samu mutum yayi aiki yayi komai dukkan sa a cewa babu wani wani irin cewa ne wallahi Allah zai tambaye ku kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi a najeriya ne yawanci za ka samu masu madafun mulki su suke kirkiro kamfanoni su ba wa kansu kansu kwangilanci suna azurta kansu da kansu ba sa tausayin talakawa sai yankan a cikinsu a ina ne yake haka kun kashe ƙasa kuna zagin mutane in ba yaya za a yi mutum mai mulki shine ne da kamfanin ba wa kwangila wa kansa a yi aiki wa ko jiha ko constituencinsa ko a yi aiki wa ƙasa wani ƙarya ne kausa suwa alo wannan bai dace ba kai ne a alƙalin kanka wani shine abin da mazim na lo suke cewa kausa suwa ka kirkiro kamfani ka shi kwangila da kuɗin talakawa kuma a yi aikin ƙasa waye zai tsawatar wannan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kun kashe kasa mun kashe kasa mun zo muna zagin kanmu da kanmu wannan ƙarya muke yi babu wani mutum da zaka ce shine zai gyara ƙasar nan sai in mun taru mun zo mutane kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati abubuwa sun lalace abubuwa sun ki su kyau kowa yana da hannu a ciki idan ka dawo bangaren sakandare ka je ka duba abubuwa da yawa sai ka samu wasu malaman suna zaune suna gindin bishiya kullum za su je makaranta amma daba ce ta hira ko kuma daba ce ta kai kaya a buhu tana ba da bashi za a biya su kudin wata saboda ka sun da abun kawai gurin adashe gurin gurin abin eh, kasuwanci wani irin kasuwanci ma'ana gurin dillanci a mai da abu gurin dillanci yara suna aji suna hayaniya mutum ya san mas'uliyarsa ce baya karantar da komai zai zo ya zauna a yi hira da shi har a tashi haka gurin kawa ne mata masu karantarwa yawanci haka ne maza masu karantarwa yawanci kai suka kiro mu gaba daya harkar ilimi ta lalace harkar komai ya lalace sai wanda Allah ya abubuwa sun kai da suka kai kowa ya kaje mas'uliyarsa yana jiran wani yayi nasa daga mutum ya zo sai je ana ɗauko hudubobi ana ɗauko wasu maganganu sai ka ga mutum ya fasto muku wani abu in an yi magana mai kyau wai yana jiran ku ji shi wai ya fasta wai don mutane su ji kai kuma ba kai aiki da shi ne wani irin abubuwa ne wa'inda kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati malam mun kashe kasan nan kowa akan mu karan kansa jira yake kawai ya ga ya samu dama dukkan bayin Allah in za su yi damuwa ba damu ba inda shi zai samu kuma abin da zai samun nan haramun ne ba ruwansa abin da zai samun nan ya halatta ba ruwansa abin da zai samun nan zai kashe kasa ba ruwansa ka muka kashe kasa na nan kasa suna zagin na can sama na can sama suna zagin na can kasa na tsakiya ma duk abubuwa suka lalace malam da yawa daga cikin masu a dama a ce wane wasu kuma a ce sun tafi sun yi karatun wani shi kadai kawai ya tsaya ya ce ya danne haƙoƙinsu ba za a basu ba sun sun sun haƙura kawai karya musu tattalin arziki shi ya hau kan wayansu sun cutar da su sai za Allah bai bari mu don ma Allah yana mana tausayi wa ya afu an kasir wallahi ba don haka ba mu san inda zamu shiga ba so da ka an kashe kasa ana na ana ta abubuwa wannan sai yajin aiki wannan sai su ma suna shiri waɗanda masu yajin aiki waɗanda masu suna shiri akan me za ka yi yajin aiki wasu za ka ga ɗalibi ne yana karatu a gabansu wani ya karɓi script ya yi makin an yi exam sai wai ana kiransa ta waya amanar da take kanka kai ka koyar ka rubuta koyoyi an rubuta cewa wai sai amma waya ka zo ka karbi takardu ka kai maki wani invigilation kadai baya yi lokacin da yake karatu kuma shi an yi masa invigilation a shekarun go invigilation gangan kawai ka zo ka samu ɗalibai za a yi jarabawa wai invigilator bai zo ba amma zai karbi sanari yana zagin shugabanni ya yi mas'uliyarsa ba in ba ka zo invigilation ba wa kake tsammanin ya yi maka wayannan abubuwa sun lalata abubuwa sun lalata kasa kar ku ɗauka wai shugaban kasa ko gwamna ko sanata ko waye ba kowa da mas'uliyarsa su ma in sun taba amana wallahi Allah ba zai basu ba kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati nawa ne daga cikin mutane shugabanni wanda suke wakiltar constituency suke can kawai grand da za a bayar na aiki constituency kawai sai abin da ya ga dama single handedly shi kai zai cinye abin da ya ga dama dukkan dattijai a constituency ya rena su kawai abubuwa sun sun zama kasa babu kyau saboda haka aka samu jarrabawa ta sace mutane aka samu jarrabawa ta kashe mutane aka samu jarrabawa fasa bama bamai aka samu jarrabawa na rashin kwanciyar hankali saboda mai saboda gyara mutane mun zama masu cutar kai mutane yawanci an zama azzalumai mutane yawanci an aje haƙƙi ba'ayinsa ga yaudara ga ƙiya ga munafirci mutum ya yaudare ka mutum ya ci amanarka mutum ya ci mutuncinka in Allah ya kai kai rasa inda zai da kai ya ku bayin Allah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wallahi kowa a cikinmu ya koma ga gaskiyarsa wani ya ci amanan iyalansa za ka ke da damuwa a cikin rayuwa kawai ga kai kana yawo amma ba ka lafiya kuma ba ka kwanta ba ba ka san me yasa ba a akan iyalinka ne da ka ci amanata wani yana nan yana yawo a kawai ba lafiya ba abun nan wani yana nan yana rike mukami amma in an ɗebe shi ta a ɗaukar gawa za a daure ta haka kawai za a yi ta jele ba a ya warke yau ba a ya fara fita ba a ya fara shiga ba a wani ne da sauransu saboda mai yawanci amanoni ne muka ci Kamanonin da muka ci ba mu kiyaye ba sai zamanto e ba jinya sosai ba ko ba lafiya ba ko ba hankali ba abinda ka tara ba nitsuwa ba kwanciyar hankali ya ku bayin Allah mu ji tsoron Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi gaskiya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati gaskiya mu muka kashe kasa idan kai aiki da managarta yake ku da suke cikin mu zaka gane cewa an kashe kasa ne akwai bayin Allah na kwarai masu aiki mana kata masu kokari a cikin jama'a suna nan ko a cikin jami'o'in nan a cikin nan wani sa'i in kwamiti ya ga wani nan zaka gane cewa ashe ashe garci ne wani ma sai kai istighfari cewa wata ilda ka masa zaton kaza ashe mutum kirki ne bawan Allah ne jajirtacce a aiki amma wayansu ina maciya amana sun ci amanan kansu da kansu wallahi Allah ba zai bar mu ba mu ji tsoron Allah Allah ya fe mana Allah sai mu gane innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udhu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya la ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du fattaqullaha 'ibadallah usikum bi nafsi ba'd bi taqwallahi jalla wa 'ala udhkirukum bi rasulillah صلى الله عليه وسلم كلكم عين وكلكم مسؤول عن رئيتي أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل اللهم صل حسبنا الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على والصلاة والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله يا عباد الله واعلموا عباد الله أنكم أن جميعنا كل منا راع يسأله الله سبحانه وتعالى عن رعيته كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كلنا نقف أمام الله وسيسألنا عن المسؤولية التي وضعها علينا فلنتقي الله سبحانه وتعالى ولنعلم أننا بحاجة ماسة إلى أن نراجع أنفسنا أنفسنا في أمورنا واعلموا عباد الله أن الله أمركم بكثرة الدعاء وبكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن في ذلك خير كثير inna Allah amarakum bi salati ala nabi sallallahu alaihi wa sallama haitu bada bi nafsi sanna bi wa ayyaha bi fil martabati salisa wa qala inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعلمائنا ومشايخنا اللهم اجمعنا في معهم في جنة الفردوس اللهم افتح لهم في قبورهم يا رب العالمين اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم احفظ لنا بلدنا قمبي وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الفتن وظهر منها وما بطن عن بلدنا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين عامة إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر wallahu ya'lamu ma tasna'un kumu ila salatikum yarhamuni wa yarhamukum Allah